بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى ina jin ashirin da biyar ne ga watan rajab shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 24 ga watan um, biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wani littafin albarka na fiƙi sira idan ba manta ba muna ƙarshen wato sulhul hudaybiya da fitar da abubuwan da muka amfana da su na fa'idoji na ilimi a ciki yau za mu tashi a shafi na 208 kamar inda malam yake ci a faragraf na ƙasa kenan sakin layi na ƙasa kama annal fakhra wal khuyala a fil harbi laisa min hada nau'in mazmumi fi ghairi wa fi bathil budani fi wajhi rasulil akhar دليل على استحباب إثار شعائر الإسلام لرسل الكفار أنا أنا بياني نيتشيوا إندي أياكي ني bayyana girman kai da nuna isa da faɗin rai baya cikin abin da aka zarga a shari'a in a yaƙi ne don mutum ya nuna girman kai ko nuna isa ko fadin rai ta wannan ba laifi ba ne a shari'ar musulunci sannan a aika raƙuma manya-manyan raƙuma ga ɗan saƙo da zai tura ko za a tura shi ya kai wa wasu musamman kamar yadda manzalar sallama ya ribaci wasu raƙuma na yaƙi na abu jahal da zinari a hancinsu da dukiya amma duk annabi ya ɗauka ya bayar da su ya kyautar da su don nuna wa kafirai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana cikin talauci ne ko yana cikin bukata ba duk wannan ba za a ce an yi shi don girman kai ko don nuna isa ba wa fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam lil mughira amma islam fa aqbal wa amma al-mal fa laysat ko falastu minhu fi shay'in dalilun ala anna mal al-mushrik al-mu'ahad masum wa annahu la yamliku ko la yumlaku bal yuraddu alayhi fa inna al-mughirata كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمينها لهم لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة لو كتندا مغيرة نشؤبا يزو ya taho da kuɗi da dukiya ya musulunta kamar yadda makaranta manzala ya ce musuluncin ka dai na karba dukiyarka kuma gaskiya ba na karba ba tun daga yadda ka je ka samo ta ka je ka karɓo ta watakila yaki halal yaki haram ana cikin kafirci ne ba a bi ka'ida ta shari'a wajen tara wannan dukiya din ba wannan sai ke nuna mana cewa ashe dukiyar kafiri mushiriki kafirin alkawari abun kiyayewa ne abun tsarewa ne don kana musulmi ba a baka dama ka je ka ci dukiyar wanda ba musulmi ba ka zalunce shi wannan ba daidai ba ne kuma ba a mallakan dukiya wanda ba musulmi ba ba tare da yaddarsa ba ba tare da ikonsa ba da kudin musulmi da kudin wanda yake ba musulmi ba inda wajen haramci ne mutum ya ci duk ɗaya ne ba bambanci kan wani ya ɗauka wannan tun da ba musulmi ba ne bari mu samu dukiyarsa mu buge kawai a shi mu gaira ɗan shi'uba ya yi tarayya da su waɗannan mushirkai akan aminci to amma daga baya ya yaudare su ya musu gadar ya ɗebi dukiyarsu ga shi ya manzo Allah sarsam ya ce bai ci wannan dukiya ba ko ba kamantin da hanyar da aka samu dukiyar ba ta dace ba kuma bai ba wa dukiyar kariya ba ba ruwansa tunda al'islam ya jubbu ma qablahu kuma manzala bai ce zan biya ku kuɗin ku ba saboda me yasa abinda mughira dan shu'ba din yayi yayi shi ne kafin musulunci ba wai sai bayan ya musulunta yayi ya je ɗebo wannan dukiya ba amma saboda tsantsani na annabi sallallahu alaihi wasallama bai karɓi wannan dukiya ba to wannan yake nuna yan uwana wanda zai zo yana da kazantacciyar hanya ta neman abinci sai zo ɗauko dukiya ya zo ya baka to hakikanin gaskiya kamata ka duba hanyar da yake samu wannan kuɗi idan hanya ce mai kyau ta halal sai karba idan kuma ba hanya ce mai kyau ba to ya kamata ka nisanci wannan dukiya don karka fada cikin haram wannan shine sakon da za zamu dauka anan cin haram hadari ne saboda annabi na cewa kullu lahmin nabata bil haram naru aula bihi duk dukiyar da ta gino akan haram wuta ce ta fitancenta ta cinye ta da wafi qawli siddiq li urwa umsus badar lat دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن آه، أبيه ويقال له أغدد أير أبيك ولا يكنى له فلكل مقام مقال a nan gurin akwai wata kalma da muka faɗa a cikin karatu sina bukari ya zagi wani ya ce omsus ya ce omsus bazarar lat muka ce wannan zagi ne a gurin larabawa mummunan zagi to shine malamai suke cewa wannan yana nuna ashe wani lokacin abokin gaba idan ya rashin kirki wa musulunci ba laifi bane dan an zage shi kuma a bayyana zagin da al'aura ma a ciki kun fahimci wannan yawwa a bayyana ma da al'aura ce ba laifi ba ne ba in akwai maslaha taktadi tilkal hal akwai maslaha da za ta iya amfanarwa ko za ta bayu a wannan yanayi kamar manzala salsalam ya yi izini an yusarra liman da'a da'awar jahiliya ga mutumin da ya irin da'awa ta jahiliya ya yi abubuwa irin na kafirci tun lokacin jahiliya ko zagi ko rashin mutunci ko na sauransu shi ma din a zage shi ya ce ofdud tilka ya ce ofdud aira abika shi ma wannan din zagi ne ko alkunya ma karai wala yukuna lahu ba za a yi alkunya ba shi ma dai ba laifi an yi shi yasa ya ce likulli makanin ko likulli makamin makadin kowane wuri yana da abin da ya dace a faɗa duk wannan mun karanta kawai irin muraji'a ce daga abin da ya gabata wa min ihtimalu qillati adabi rasulil wa rasulil kuffar wa jahlihi wa jafwatihi wa la yuqabal ala dhalika lima fihi min al maslahati al amma wa lam yuqabal an nabi sallallahu alaihi wasallam urwa ala akhdhihi bi lihiyatihi waqt khitabihi وإن كانت تلك عادة العرب لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك wannan isar tana nuna mana ce ashe yan aike na kafarai ba su da ladabi yan aike na kafarai kafiri da za a turo shi dan aike iso da sako musulunci ana samun marasa kunya a cikinsu yana nuna jahilcinsu da wauta aljahal wal jafwa to amma ba a biye su shine wala yuqabal ala zalika lima fihi min almaslahati al'amma ba a ainihin wato miyar musu da martani akan haka din in sun yi haukan shi sa manzala bai miyar wa da urwa ala akhdhihi bi lihiyati ba urwa ba ya zo ya kama gemu annabi ba suna magana yana matsayin kafiri yana manzo Allah ya cafke yana manzo Allah magana kama gemu da Allah yana yana mummudawa shine mughira din shuba ya samu gindin takwabi ya maki hannun ya ce ciri ka gemun annabin zaka rinka tabawa da sauransu wai yana yi annabi magana kuma yana rike mai gemu ko da yake dai al'adar larabawa ce suna yin haka din al'adar larabawa ne ana yin haka amma kuma lakin alwaqara wa ta'zim khilaf zalik girmama mutane da mutunta mutane ya saba haka eh ko a wajen larabawa din lokacin da kake mutum magana ka zo kana jan gemunsa kana murdawa duk da cewa ana yi a mu'amala yau da gobe amma ai bai kamata a yi wa annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam wannan kaga ya nuna mana shi mutanen nan akwai wawaye a cikin su wa kadhalika lam yuqabil sallallahu alaihi wasallama rasulai musailamatul kadhab kenan hina qala nashhadu annahu rasulullah وقال لولا أن رسول لا تقتل لقتلتكما إن الله كيتنا و مسيلمة الكذاب yan aikensa sun zo sun ce wa annabi su biyu suka ce da manzan Allah wai wani sabon annabi ya fito ya ce sabon annabi kuma ce ku yanzu kun shaida shi annabi ne bayan ni din suka ce kwarai kwa da mu shaida ma ma zo mu gaya maka sai annabi ce tab gaskiya da ba don 'yan aike ba a kashe su ba wallahi da sai na kashe to kaga wannan yana nuna annabi yana da haƙuri yanzu wani ya zo a matsayinsa na annabi wani ya zo ya ce ai kai akwai wani annabin ba kai ba ya ka gani kama annabi ya kau da kai ya haƙuri sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan yana nuna mana juriyarsa da dauriyar shi annabi din sallallahu alaihi wasallam ka wanke kofin nan tambayin ka nake ka wanke insha Allah um ومنها طهارة آه، النخامة سواء كانت من رأس أو صدر ومنها طهارة الماء المستعمل ومنها استيباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقول صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل آه، سهل الله سهل أمركم daga cikin isar abin da za mu fahimta shine akwai cewa majina ba da jisa ba ne ba damun wannan abu sananne ne majina ba da jisa ba ne miyau ma ba ba da jisa ba ne ba ko ta ka ta zubo ko kuma ta irji ta taba mutum wannan duk ba na jisa ba ne ko majinar kirji ko majinar ka sannan kuma alma'ul musta'mal ruwa wanda aka yi amfani da shi idan ya yaryafa a jikin mutum ba na jisa ba ne kamar misalin mutum ya zo ya alwala da ya alwala ruwan da ya wanke gabansa ba shi ne ruwan da ci da yake diga ba to idan ya diga a jikin wani ko ya diga a jikin rigar wani to wannan ba zai zama tonin da samu shi ne ake ce shi ilmawul mustamal ko ruwan da mutum ya wankan janaba sauran ruwan kaga dai dole ai wani zai farfatsa a ciki to shi ma wannan ba zai zama ruwan najasa ba fahimci wannan da kyau sannan ana son tafa'ul mai tafa'ul kyakkyawan fata kyakkyawan fata ka ce kar wannan yaron zai albarka kar wannan yaron ai zai zama babban malami insha Allah kar wani ai zai zama mutum mai kima wannan kyakkyawan fata ne ana son haka ko da ba wai kana da awar gaibu ba ne? ba kana da awar abin da baka san shi ba ne kake cewa zai faru fata ne to ana so mutum ya rinka yi wa ɗansa ya rinka yi wa abokinsa ya rinka yi wa ɗan uwansa ka rinka gaya mutum magana mai kyau ba wai mummunan magana ba yanzu kamar manzala lokacin da wani mutum cikin kafaran na ya zo sahal sai annabi ya ce a ah, tun daga sa'al nan ya zo Allahu amrakum ko sahula amrukum al'amarin ku zai yi sauki tunda mai suna sahal ne ya zo insha Allah ku ba zai zama hazan ba ومنها أن المشهود عليه إذا bismihi wasu واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيد على محمد بن عبد الله وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولما اشترى العداء ابن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام فكتب له هذا ما هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن حوذة فذكر جده وهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به ولا تدل على اشتراطه ولما لم يكن في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده ويشترط ذكر الجد عند اشتراك وعند اشتراك في الاسم واسم الأب وعند عدم الاشتراك uktufiya bi zikirin lismi a nan abin da malami yake so ya ce shine duk abin da za a aka san shi ko mutumin da yake an san shi don an ambaci sunansa da sunan babansa ya wadatar ba sai an ce a faɗi sunan kakan shi ba mana wajen ambatan nasabar mutum idan aka faɗi sunan mutum da sunan mahaifinsa ya isa ba dole ne sai an hada da sunan kakan shi ba kamar ya ya ce lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ana rubuta alkawarin na tsakaninsa da shi da kafirai a sulhul hudaybiya ai kaga cewa yi muhammad bin abdullahi ni ne muhammad bin abdullahi bai kara da cewa muhammad bin abdullahi ibn abdul muttalib ba to a san shi sai ya kara da abdulmuttalib a'a kai ma idan ka zo ko rubuta wani abu ne ba sai an hada da sunan kakanka ba ba dole ba ne ba akwai mutanen da suke sharɗanta wai idan za a ambaci sunan mutum wai dole sai an hada da sunan kakansa abdullahi ibnu usmanu ibnu umar ya zama suna uku ibrahimu ibnu musa ibnu suleiman wai dole sunansa ya zama uku to ko da za ku zo a karatu ko a bincike ku ji an ce ai sharaɗi ne in za a ambaci sunan mutum ko nasabarsa sai an hada da sunan kakansa to wannan sharaɗin bai inganta ba kawai a kira mutum da sunan babansa amma in an ƙara dan haske wannan ba laifi bane amma a ce dole sai an ambatar an da kaka to la fahimtum jayyid akwai wani mutum da ake ce da shi al'ada ibn khalid ciniki ya taba hada shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na yaro bawa to shine sai rubuta shi ada din ce haza mashara al'ada ibn khalid ibn hauza kaga ya ce ibn hauza ya kara da me ya kara da kakansa kamar da imam turmizi ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul buyowa fa jaddawo wannan ya ce fahuwa ziyadatu bayanin dullo ala annahu ja'izun la ba'sa bihi karin sunan kakan karin sunan kakan an fahimta ƙari ne na bayani kuma yana nuna ya halatta kai din ma wata rana idan zaka ambaci wato sunanka da mahaifinka ba laifi ka kara da sunan kakanka shi ma aka fi so kisa za ga inda aka ci gaba kamar misalin larabawa suna yawanci uku ne ba na manta lokacin da muka je jami'a a madina ɗalibai 'yan najeriya in ka je ka faɗi sunanka suna biyu sai a ce aina talit ina suna na uku sunanka da babanka da kakanka haka ake galiban za ga inda mutum a waje ya karatu inda kasan musulunci ne to za ga ana son suna uku ne kuma gaskiya ya fi ya fi kwarai da gaske so idan za ku sa 'ya'yanku ko a makaranta kun gane ko a wani recession na wani abu to a rinka samu suna uku wane wane wane kun gane wane wane wane wannan yana da kyau kar a bashi akan suna biyu me matsalar sa suna biyu suna biyu zai iya kamanceceniya da naka da na wani amma suna uku insha Allah da wahala ya iri daya sunan ku yayi daya na baban ku yayi daya mumkin it, can be possible amma na kaka ma ya daya abba daga ina kuma da wahala sab to saboda cakuduwar takardu ko kuma kuskuren bincike ko an zo ana neman wani criminal sunanka bi ne shi ma sunansa bi iri ɗaya da sunanka da nashi kaga ka shiga matsala to amma suna uku ne za ga kun sha bamban da na uku so wannan shine hikimar sa suna uku ya koyan wani an fahimta yawa to amma a ce idan za a yi wani ko transaction ko wata mu'amala ko wani business ko wani sulhu ko wani sharadi a ce wai dole sai an sa da suna uku wannan bayi da dalili a shari'a to wannan mutumi da suke ciniki da annabi ya sa da sunan kakan shi kawai dai karin yana nuna mana ya halatta ne ba wai yana nuna mana cewa dole dole ba ne ba kun fi shi يكن في الشهرة yuktafa bismihi wasmi abihi zikira jaddu ko zakara jaddu tunda ba shahararren mutum bane ba to dole a ambaci sunansa da babansa da kakansa ko amma in shahararre ne ai sunansa kare ma ka faɗa yayi sauransu to sai a shar'anta ambatan kaka din musamman lokacin da aka samu inda shiraki filismi wasmil abi za a samu sunanka ya yi tarayya da kai da wani da naka da na babanka sunan baban da shi sunan kuma ɗaya da shi ha to wannan tsakani da Allah ba laifi ya ƙara sunan kaka amma inda adam shirak in babu tarayyar uktufiya bi zikirin lismi wasu abi a wadatu da ambatan suna da sunan uba kawai wallahu ala wa minha anna مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه ففيه دفع على المفسدتين باحتمال أدناهما wannan gaba tana nuna mana cewa yin sulhu da mushirkai jama'a yin sulhu da kafirai ko da a cikin sulhu akwai daim zalunci zai iya yiwa an yi sulhu din an zalunci musulmi a ciki to ba laifi a yi sulhu a samu zaman lafiyan shi ya fi a zalunce kudin a zauna lafiya a yi haƙuri ina fata ana fahimta yawwa kuma watakila ta hanyar yin sulfin za a samu dafa ma huwa sharu min a kore abin da ya fi wannan shari to wannan akwai daf'a alal mafsadataini kenan bi ihtimali a damuwa barna ce guda biyu to sai a kori ɗaya mafi girma a yi haƙuri da karamar barnar idan ta kama za a yi sulhu da waɗanda ba musulmi ba kuma dai sulhun akwai cutuwa a ciki to ba laifi a iya karɓan cutuwar in har akwai wata maslaha ko akwai wani amfani da za a iya samu yayin da aka gabatar da wannan sulhu wa minha anna man halafa ala fi'li shay'in aw nadarahu أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي جيد أم daga cikin nan za mu iya fahimta wani abu guda abinda za a fahimta shine yayin da mutum ya rantsuwa akan aikata wani abu ko kuma akan bakance ko kuma yin yawan dan uwansa alkawari amma kuma bai ayyana lokaci ba wani zan taimaka maka baka faɗi lokaci ba wallahi tallahi zan yi kaza baka faɗi lokaci ba ko a lafazi ko a niyya a zuciya baka yi ba to wannan ba zai zama alal faur ba me alal faur ba zai zama an yi shi akan gaggawa a ce dole yanzu yanzu za a yi shi ba saboda me ai ba a faɗi tayin ba na ce zan baka dubu biyar zan baka dubu biyar za ka zo ka yi ni ka ce malam har yanzu baka bani ba na ce ma yanzu zan baka so ne ke wataƙila sai ka yi furfura in baka ko na saba ban saba alkawari ba ku kula da wannan wani lokacin masu yin dungu idan suna so su yi dungun haka suke yi a wala za a taimaka yaushe ba zai faɗi lokaci ba to a nan gurin ba a tsara mutum a ritsa shi a ce dole sai ya ba da wannan abin da bai faɗi tayin ba shine abin da ake so a ce misali a wanda Allah ce sabai za shiga maka ba da ya ce za su shiga maka? ai ya nuna musu za shiga ko amma ya faɗi lokacin bai faɗa ba ba shi ne sai na umar ya zo ya same shi ya sun layi ba kai kace za mu shiga maka ma yaya za mu tsaya waɗannan kafiran arna su zo su tsare mana hanya su ce ba mu shiga ba kuma a kyale su ya rasu ba kai kace za mu shiga ba annabi ya ce ai na ce za mu shiga qur'ani ma ya ce za a shiga la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون to a nan gurin Allah ya faɗi lokaci bai faɗa ba amma dai wallahi sai an shiga kuma an shiga ba muna shiga ba abin da sa ne magana akan kofin nan ka san shi kofin malam wani lokacin raru mushi kawai za a yi an kaɗe ba a kaɗe ba duba kurin a zo a loda ma kana karatu ana ana zuba maka saboda wani lokacin na dan leka na ganga yan ƴaƴan balbal haka a ciki da wasu yan ajiya ajiya a ciki yawa ana dan sauri sauri Allah saka da alheri yawa an ba ba da ruwa mai kyau karatun ma fa bai zai yi wata ran ta ka san karatu sai da ruwa ko yawa <laughs> ai mota ma sai da fetur yawa <laughs> ومنها أن المحصر المحصر المحصر ينهر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله بدليل قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله أقائد أكوي باب الإصار والفوات كما يدي كم بلوغ المرام نافذ ابن حجر الأسقلاني يعني متين يتهو أيكن هجي ko ya taho aikin umra wani dalili ya tsare shi hana shiga maka gandara ka ce rashin lafiya ko kuma abokanan gaba sai suka tsare shi ko kuma tsoro ya tsare shi ya kuma yiwo ihrami ya yi niyya to ya za yi bai samu shiga ba shikenan sai ya tsaya a wannan wuri ya yanka dabbarsa ɗaya kenan ya yi aski biyu kenan ya cire ihrami ko kenan sai koma gida to a nan gurin shari'a bata ce sai ka wakilta wani ya je can makka ya yanka dabbar ka a can makka batun da a makka ake yanka ta amma yanzu ka samu wani obstacle da ya hana ka ka karisa wannan wurin ko ba ka bane wani mani wani abin da zai hana ka karisa to shari'a ba ta wajabta ka tura wai wani wakilci je yanko maka dabbar a nan ba a'a dauki wuka ka yanke ta a nan inda kake kamar yadda manzo Allah sarsan yayi ba sun ta wasu za su shiga makka ne kafirai suka tsare suka ce ba za a shiga ba aka yi aka yi aka yi abu ya gagara suka ce wallahi ba a shiga bana ba dole sai dai bari aka yi sulhu akan haka to sabai ga ga dabbobinsu ga su cikin irami annabi ya fito ya ce musu jama'a kowa a yanka dabbasa ku yi aski ku cire irami ku koma madina suka yi shiru ko motsi ba wanda ya faɗa sau uku ba wanda ya motsi ya koma wurin matarsa umu salama yake ce mata mutane sun halaka ga abin da nace su yi amma ba su yi ba sai ta ya rasulullahi kai musu uzuri halin da suke ciki yanzu amma abin da za ka yi ka je ka musu at-ta'limu bil fi'li kenan shine practical aspects a aikace wannan theory ka ba su a baka amma kai din je ka kira mai askin ka ya maka aski a gaban su kai oga kwata-kwata da ko dabba ka ka yanka ta cire kayanka idan sun ga kaya ka ba kai ne jagora ba ba kai ne amirul hajji ko amirul umra ba eh suna ganin kaya ka kowa ma dole yi sun san gida za ka tafi amma yanzu abin da yasa ba su yi ba wataƙila suna ganin cewa kar kuma a zo a ce a yi din daga baya a canja hukunci sai annabi ya ce gaskiya ne ya fito yi haka din kamar da umar sulama ta umarce shi yana yi malam kowa ba sai kama dabba sai yana ta yankawa ba haka yi ta aski ya kira wanda mu sai masa aski to wannan yana nuna mana halaccin haka din ba sai an je can makka din ba la yajib alai an yi man yanharu fil harami idza lam mai ilai ko ba kamar zai tahalluli ya tahalluli ya cire kaya ya aski inda yake kuran kamar yadda Allah ce wal hadi ma'kufan an yabluga mahillahu a cikin ayar sulhul fath wa min an al mawdi alladhi nahara fihi al hadi kan min al hill la min al harami لأن kulluhu mahall al hadi yace wannan kisa tana nuna mana a wurin da aka yanka wannan hadiya din shi ma yana cikin hill ne me hill wurin da ba harami ba shine hill harami kamar wuri ne da yake da boundaries yana da iyaka ko ba ka bane yana da iyaka iya wannan wurin shine haram to duk bayan harami ana ce da shi alhillu yanzu masallacin nan mu dauka haram ne masjid ne amma abin da ke bayan masallaci sunansa masjid la ba masjid sunansa ba sunansa bayan masallaci to inda aka yanka waɗannan dabbobi na hadaya um, hilli ne lamin harami ba ainihin wato baya cikin harami saboda kuma a ka'ida an fi son a yanka ita wannan dabba ta aikin hajji ko ta umra ta hadaya din ana yanka ta ne a cikin harami ba wai a waje ba ba wai a waje ba shine Allah ya ce ta yablugha al-hadiyu mahillahu to amma yanzu me yasa aka aka yanka shi a wajen makka me dalili saboda larura an hana shiga sannan kuma wa mina annal muhsar la yajibu alaihi alqada لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق, بالحلق والنهر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار فإنهم لما فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك وإنما سميت عمرة سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله ممتاز yanzu wannan tafowa da suke za su yi aikin umra aka hana su shiga ko to aka ce su yayyanka dabbobinsu su yi tahalluli to shin wannan umra da aka ce za a yi baɗi dole ne ya rabata ba dole ba ne ramuwar wannan umrar ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne in ka ga dama baɗin ka dawo mana ka zo za ka tafi umra ko za ka tafi aikin hajji allah kiyaye abokanan gaba suka tsare ka suka hana ka baka shiga ba to baɗin ba wajibi ba ne ba a baɗin in ka samu dama ka je ka in baka samu dama ba kalas to sai ce gashi a nan gurin abin da ya faru shine mazala ce sai aski yanka amma ba wanda ya ce sai ya rama a cikinsu da ya kamata a ce to in kun yi babaɗi sai kun rama والعمرة lamta kun waje ba. Umra a shekara mai zuwa ba wajibi ba ne ba. sannan babu ramuwa akan umra ta isari me ramuwa akan umra ta isari umrar da aka tsare mutane aka hana su su je su yi ta to ba za a ce wajibi ne baɗi sai sun je sun rama ba saboda a lokacin da aka tsara manzon Allah da shi da sahabbansa a wannan sulhu biya da karanta sun kai mutum 1400 ai 140,000 ai 1,400 adadinsu amma da suka zo shekara mai dawowa fil umarcin qadiyya umran nan ta baɗi wanda za su yi duka duka adadin su bai kai haka ba kaga ashe da wajibi ne da duk sun dawo sannan me yasa aka ce da ita umratul qadiyya ko umratul qada ba wai dan a nuna mana wajibi ne sai an rama ba a'a wai kamar umra ne wacce aka yi musu sakayya tunda an hana su yin wannan shekarar to an musu sakayya baɗi sai su zo su yi wata amma ba wai ana nufin cewar ta ramuwa ne na dole ba fa udifatil umra ila masdari fi'lihi wa minha anna al-amra al-mutlaq ala al-fawri wa illa lam لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ وأخروا متأولين لذلك وهذا الاعتذار أولى أن يؤتذر عنه وهو باطل فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره ويقول ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا فلا أتبع وإنما كان تأخير من السعي المغفور للمشكور وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة nan wata matsala ce mai littafin ya kawo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu kowa ya je aski kowa ya je yanka dabba kowa ya je cire iramin sau uku yana gaya musu sabai ba su tabbaka wannan abin da annabi ya gaya musu ba babu matsala a nan a ce annabi ya bada umarni two times sau uku ba a yi ba mai uzurinsu to shi ne mai littafin yake cewa al'amurul mutlaq alal for idan dai an ba wa mutum command shine al'amur ta shiga tafi to wannan ana nufin wato immediate action ne go out ta shiga fita ana nufin sai bayan kwana uku to shine al'amrul mutlak duk wanda ya ce yi kaza ana nufin yanzu yanzu ake so yi shine al'amrul mutlak alal fauri duk wani command da aka bayar to ana nufin yanzu yanzu ne a yi shi idan ko ba haka bane ba me yasa manzo Allah da ya ba su umarni ya ce ku tashi ku tashi ku tashi ku tashi ba su je suka yi ba a lokacin ya yi fushi da an ce al'amrul mutlak laisa alal faur ai bai kamata ya damu ba tashi ka fita sai baka fita ba sai na yi fushi da a ce baya nufin yanzu yanzu ka fita zan yi fushi zan jinkirta ma har zuwa gobe jibi gata in baka fita ba sai in ce to ka cika kwana uku kuma baka fita ba so wannan umarni da ya bayar yana nufin yi ne yanzu yanzu shi yasa ya fushi to amma an ba wa sabai hanzari wasu malamai suka ci abin da sa a lokacin ba su tashi suka bi wannan umarni ba li'annahum ko bi annahum kanu yarjuna naskha suna tsammanin watakila za a shafe hukunci ne kasta su tashi su je su yi askin a lokacin su je su yanka dabban a lokacin kuma Allah ya saukar da wahayi a ce to wannan abin da kai ma an shafe shi gaba ta to jin tsoron wannan suka ce bar su dan jira fa akharu muta'awwilina lidhalik suka yi tawili to shi mai littafin ya sake cewa da al-i'tiraru aula an yu'tazar anhu wannan wannan uzuri shine fitancanta ai mai uzuri ma'ana wannan uzuri da aka faɗa gaskiya lalataccen uzuri ne ba daidai ba ne ba kuskure ne ba batilun ya ce saboda manzan Allah salama da ya fahimci haka din sun kisi ne don saboda suna jin tsoron kar a canja hukunci to ai lam yashadda buhuli ta akhiri amurki to da fushinsa bai zai tsananta ba don ba a zartar da umarninsa a kan lokaci a take ba kuma yana cewa a hadisi mali ila aghdab yaya ba zan yi fushi ba na ba da umarni ba a bi umarnin ba kamar yadda ya zo a cikin sayil bukhari da ba dan a ce yana nufin yanzu yanzu a yi baya zai zo ya faɗi wannan magana kawai dai sahabbai dai annabi ya ba da umarni a wannan lokaci dai sanyi jinkiri bai kamata a ce sanyi wannan jinkiri ba amma kuma alhamdulillah Allah ya riga musu tambari duk abin da suka yi an yafe musu so zai zama abin da za a yi ta musu ya maɗiɗi ana sukan su ana zargin su ana ɓata su akai ba kamar yadda in shi'a suke zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama dare da rana so wannan dama ai Allah ya yafe musu kuma yan adam ne ba a ce ba za su yi kuskure ba za su yi kuskure ko ba kamar ba yawwa kuma wa qad radiyallahu anhum wa ghafara lahum Allah ya yarda su ya haife musu wa aujaba lahumul janna ya kuma wajabta musu gidan aljanna duk abinda da suka yi an yafe musu ko ba ka bane an yafe musu an gafarta musu an jinkirta musu saboda laifin da suka yi ba sun yi shi ne akan ganganci kokin kin annabi ba sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh